Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Wala An fara azumin Ramadana a Najeriya da yin kira ga musulmi su dage ga addu'ar nan ta alkunot Malamai sun yi kira ga tallafawa marayu. Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid na tafsiri ne a jihar Kebbi. Lokacin da kake taimakawa wani kana bude kofa Allah ya taimake ka fiye da yadda yake taimakon ka da. Yan kasuwar kayan marmari na lambu da ke anguwar mai tama Abuja sun tafka asara. Bayan rufe kasuwar da jami'an soja suka yi da ba zai rasa nasaba da zulumin tashin bomba. Usman Usmaniya Fruits shine shugaban yan kasuwar. Za a samu wanda ya yi asaran da ta kai miliyan miliyan goma mun kawo kayan azumi duka an kulle kayan sun riga sun rube. yayin da musamman masoya kwallon kafa a najeriya ke jajinta karo da rashin nasara da sufa eagles ta yi a gasar kofin duniya a brazil majalisar dattawa kuwa ta tantance sabbin ministoci ne ciki da ibrahim shekarau da ba mamaki ya zama babban ministan ilimi. nan ko murnar ranar amurka ne a gidan jakadan amurka abuja inda jakada dan westel ya nana ta tallafa wa najeriya don kawo karshen zub da jini nasiru adamali kayan murar amurka daga abuja najeriya haka, to Malam Nasiru kar kai nisa ka sake dawowa ka mana bitar irin hare-haren da aka kai a wata mai shuɗewa mana. Watan Yuni dai da ya gabata lissafin da na yi daga alkalma hukumance mutum ɗari ne cif suka rasa rayukansu a sanadiyar tashin bom da hare-hare da aka kai a karamar hukumar Sanga jihar Kaduna da bukari a jihar Taraba. An yi ta babarwa imma bom ne tashi a cibiyar Yarbawa ta Ile Ife a jihar Oshun. ko kiyar fasa dutse ce inda harin bam na kaduna na baya bayan na ya zo cikin sauki domin ko komai sun ce mutum biyu ne suka samu raunuka can kano ko mutum takwas ne suka mutu a harin bam kan makarantar jinya yayin da sha bakwai suka mutu a harin bam kan kasuwar monday market mai maiduguri bayan garin bauchi kuwa bam ne in ji hukumomi ya sanadiyar mutuwar mutum goma yayin da jami'in labarun sojoji manjo janar chris olukolade ya ce yar kunar bakin wake kan runduna ta ɗari uku da ɗaya a gombe ta kashe kanta da jami'in tsaro ɗaya rikicin kabilanci da ka rikide addini na addabar al'ummar Okari a jihar Taraba, inda hukumomi suka ce mutum hudu sun mutu, amma 'yan gari na cewa sun kai mutum ashirin da biyar da suka rasa rayukan nasu. Mukaddashin gwamnan jihar Garba Umar ya yi alwashin samar da salama mai ɗorewa. Bayanai da na yi ita rayuwa fa in muka zubar da 'ya'yanmu fa Allah zai tambaye mu don wa'annan littattafai na addinai biyu da Kur'ani da ba'ibu ba inda ya ce in ka haifi yaro ka watsar da shi. to fahimta da ne shine yawanci yaran ukari yayansu ba sa rike da su gaskiya za a yi waye gari uba bai san inda yaro ya kwana ba bai san me cinsa ba yaro ya zo gida sai tara uba ma baya nan to na nuna musu cewa haka ba rayuwa ba ce ta kirki ya kamata iyaye su rike 'ya'yansu su musu tarbiya su musu nasiha a sa su makaranta da shauransu mu kuma ta fannin gwamnati muna nan muna matuƙa kokari yanzu haka mun sa local government ta ukari ta ɗauki yara 300 a shawafi wani musa alkawari zami na state government kuma gaskiya na nuna shi caman cewar ainihin yaran da muke so su ne wa'annan yara masu fitina masu shan kwaya da ganye da menene su za zamu ɗiba kuma wannan karan mu koya musu sana'a ne ba wai a saya musu babura ko keken nafe ba a sana'a da kuma za mu zo mu ba su kayan da za su sarrafa su ma su koya wa sana'a a gan allah da daga ƙarshe ka ga an samu ainihin yara masu sana'an hannu da su ma za su koya wa'ansu a samu da ainihin ƙasa za ta yi kyau inshallah. Wannan fitina dai musamman mata tashin bam kan auna taron jama'a ne da akasari kan shafi farar hula ko ko talakawa da ba su ji ba ba su gani ba. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, Nasiru kar ne ka gaji, ka sake dawowa har ila yau ka gabatar mana da irin tattaunawar da za ka rinka jagoranta game da hanyar gudanar da zaɓuka cikin nasara a Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a sabon shirin mu tattauna daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. a wannan darasi na wannan karan za mu tattauna ne akan zaben 2015 da yadda za a kaucewa duk wata fitina da ka iya biyowa bayan zaben. wannan ma ya sa muka gayyato matasa na farko muna da shugaban matasan jam'iyyar apc alhaji ibrahim da suki jalo waziri sannan muna da shahararren matashi wanda muka sake gayyatowa daga arewa maso gabas wato ado adamu bamboy sai kuma malam bashir baba wanda yake mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum sannan kuma muna jiran shigowan shugaban matasa na jam'iyyar pdp alhaji abdullahi mai basira da farko bari mu fara zuwa wajen shi ibrahim da suki jalo waziri ga shi ka zama shugaban matasan babbar jam'iyyar adawa ta najeriya apc yaya kuke tinkarar zaben 2015 ne ba tare da an samu hatsaniya ba alhamdulahi kamar yadda ka gani mu jam'iyyar apc jam'iyya ce wadda yake Ah, aka kafa ta bisa adalci kuma da sani ya kamata ba don komai ba don kawo canji a ƙasarmu najeriya musamman yadda abubuwa suke gudana yau a ƙasar nan kowane ɗan najeriya ya sani cewa akwai matsaloli wadda yake eh, in ba an tashi an tsaya ba aka haɗu aka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawo wannan canji da kuma nasara wajen sa mutane adilai wanda yake za su kawo sauyi a yadda ake gudanar da mulki a kasar mu Najeriya to alhamdulillah in ka duba irin taku na wannan jam'iyya mu mai farin jini a jam'iyyar apc za ka ga cewa duk abin da ake yi ana yin cikin lumana ne kuma cikin fa'inta duk da yake ita wannan jam'iyya ta haɗaka ce jam'iyyu ne da yawa suka zo suka haɗe suka kafa wannan jam'iyya amma duk da haka za ka ga cewa akwai yadda da juna akwai fa'inta akwai kuma zamantakewa mai kyau so insha Allahu uh, mu tsintsiya ne matsaurin mu daya kamar yadda yake a uh, uh, wannan launi ko kuma tsari mu na logo da aka yi na jam'iyya wanda ya nuna cewa duk muna haɗu ne mu taru mu yi abu gaba daya so bisa wannan za ga cewa insha Allahu mu masu biyayya ne masu hangen nesa kuma mutane masu kamala wanda yake duk abin da za a tinkara za a yi shi cikin lumana kuma cikin fahimta da kuma kwanciyar hankali kuma insha Allah yadda muka toho da wannan tafiya muna ganin Allah ya yarda zai ba mu nasara domin yadda al'umma suka shiga wannan ƙasa ah, in Allah yarda addu'o'i da muke Allah yarda wannan jami'a ita ce za ta kawo mana hanya mafita a wannan ƙasar mu Najeriya addu'a da mu bamboy kaji abinda shugaban matasa na jam'iyyar APC ya faɗa kai kuma shahararren matashi ne a yankin arewa maso gabas wanda ke fama da ƙalubalen tsaro kuma ma kai dan jam'iyyar pdp ne me za ka ce kan abin da ya faɗa eh to a cikin maganganunsa ka san ya ce allah ba abin da ya gagari allah in ka ce in allah ya yadda amma kamar yadda nake faɗa kullum jam'iyyar haɗaka jam'iyya ce wanda waɗanda suke cikinta suna ganin kamar za a iya taka rawar gani amma kamar ni da bana cikinta sai in ga kamar dama ba a yi kan ba da akwai tunanin za a iya a dalilin buhari a kafa gwamnati to jam'iyyar haɗaka mutanen da suke jam'iyyar nan ba sabon mutane ba ne wanda ya gwamna ne tsoho a garinmu da gwamnan yanzu wanda ya senato a garinmu da senaton yanzu su ne ba maso kuma su ne suka je haɗaka kaga kenan ne a nawa tunani har yanzu jam'iyyar ta apc mutum ɗaya ne shine general buhari because waɗanda muka guda muka bar jam'iyyar don su har yanzu su ne aka jam'iyyar haɗaka to inda akwai wani neutral mutum ko wani sabon jini da ya taso mai farin jini sai mu ɗauka ko jam'iyyar nan ta haɗaka ta ɗauko masu farin jini neutral mutane ta sako a ciki to ana ta gudu ana susa duwawu wallahi nasiru ina kullum ina gaya maka wannan maganar jam'iyyar haɗaka za ta fi dama lalacewa za ta fita ɓaci saboda simfili barin baka amsa jam'iyyar haɗaka a yobe ibrahim gaidan bukar abba ibrahim senator wane ne su ne muka bari muka shiga pdp su ne a jam'iyyar haɗaka ba mutum ɗaya ni yaro wanda yake da tashe bai jinginu da kowa ba wanda ya shiga apc waɗanda aka yi jam'iyyar haɗaka mutanen kirki ƙananan 'yan kasuwa da suke taimakon mutanen ƙauye sun baro apc sun dawo pdp because waɗannan mutane ya sa suka gudu suka bi buhari to sun je sun samu buharin shi yasa su kuma samarin suka dawo pdp don ba za su jam'iyya ɗaya da waɗannan ba sun tabbatar barayi ne a zalumai ne sun bar su tun a baya suka yi buhari yanzu da suka samu buhari kuma sun dawo pdp saboda ka kullum ina gaya maka kada eh, jam'iyya ana ta surutu ne ranar za ta ritsa mu za mu sake dawowa nan za ka ce min ka yi a mai kyau lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi inganci ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kara zubanci. Yau, dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Muhammadu Rilwanu Adamu da babban limamin Kirista rabaran Iliya Gata Malumfashi da kuma shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi ta Najeriya Hajiya Rabu Atu Sufiyan Ahmad. Da farko dai ga mai martaba sarkin Bauchi. To alhamdulillah ina kira ga dukkan al'umma. Allah ai ta kokari mu zauna lafiya mu ta addu'a. Allah ba mu lafiya da zama lafiya. da kuma karuwan arziki mai albarka fi zaman lafiya dai shine ginshikin muhimmancin rayuwa duk abin da ka san shi ya yayu sai ana zaune lafiya idan ba zaman lafiya addini ma kansa ba da ka yi shan da ya kamata ba gurgudun hali tattalin arziki ba je bunƙasa ba to ina kira ga al'umma to allah mu yi ƙoƙari mu zauna lafiya da 'yan uwanmu mu juna mu junan junanmu kuma a yi ta addu'o'i a duk halin da ka samu kan ka roƙi Allah lafiya da zama lafiya wannan hali da muke ciki addu'a ne kawai shi dai sa, Allah tabbatar mu da zama lafiya a wannan ƙasa namu da dukkan duniya ma baki ɗaya. Shi ma rabaran Iliya gata cewa ya zaman lafiya ne mafita musamman ma a lokaci irin na watan azumi. Assalamu alaikum jama'a yan uwa maza da mata ina yi muku fatan alheri mazaunan Najeriya tun ba nan yan uwa waɗanda muke arewacin arewa ba. Fatan mu dai da alhinin mu ga kowa shine a zauna lami lafiya ya zama mana dalilin cin gaba a ƙasar mu samun alheri tun ba wannan wata da su yan uwa suke cikin azumi ba muna fata ai komai domin ɗaukakar Allah. Ba shi wa a ci gaba ko kuma a samu alheri sai ana zaune lami lafiya da addini da zaman jin daɗi da ci gaban ƙasa da samun albarkar ƙasa ya danganta yadda za mu zauna lami lafiya da yan mu idan ko za mu zauna lafiya to hanyar ita ce yin haƙuri da juna to rashin zaman lafiya komai ma na alheri ba zai yi ba daga mu mutane har ga mahalicin mu wato ibada aikin addini da wani duk al'abun da zai zama na arziki zaman lafiya shi ke kawo a samu albarka da alheri ga duk inda ake a zaune wato rashin haƙuri ga juna wato rashin gafarta juna ganin wannan ya fi wannan kai kafi wannan kana ganin kafi wannan komai ma na alheri ba zai yi ba da kuma fatan alheri da ƙasa da juna da ana tunanin duk abin da aka yi sakayya tana nan zama halicci tun daga duniya bayan da aka gama zaman duniya assalamu alaikum ita ma hajiya atu Sibiyan ahmad ta ce babu lokacin da ya kamata a nisanci zubar da jini da kuma tayar da hankula kamar watan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ala jama'a musamman ce ‘yan uwa wayanda muke arewacin Najeriya ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa mai kowa mai komai wanda ya kaddara muka ga wannan wata mai albarka daga cikin abin da wannan wata namu mai albarka yake faɗakarwa a kan shi ko kuma yake karantar da mu ce akwai sadar da zumunci sadar da zumunci din nan Da musulmi da wanda ma ba musulmi ba sannan kuma wata ne wanda yake nuna mana yadda ya kamata musulmi ya zauna da musulmi ɗan uwansa da wanda ma ba musulmi ba da sauran ƙabilu daban-daban domin wata ne na zaman lafiya wata ne wanda ɗan adam yake samun taƙawa a wurin allah ta baraka wata'ala wata ne wanda mutum zai yi amfani da shi domin ya samu aljanna ya samu kusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka akwai bukatar 'yan uwa musulmi su kame harshen su daga barin dukkan wasu maganganu waɗanda zai iya kawo fitina a ƙasa ko kuma wanda zai iya kawo matsala musamman ina kira ga malamai waɗanda ke yin tafsirai a yi ƙoƙari a wurin tafsirai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 to yana tsakanin labbansa guda biyu ma'ana leɓen sama da na ƙasa sai yake cewa ma'ana allisan harshensa don haka akwai buƙatar 'yan uwa mu kame harshe wajen faɗan abubuwan da zai zama kwantar da hankali ne wajen abubuwan da zai zama cin nasara ne a ƙasarmu najeriya da kuma cin nasara ga addininka. musamman muna kira ga 'yan uwa maza waɗanda ke tafsir wajen jawo hankalin a zauna lafiya tsakanin fulani da makiyaya tsakanin ƙabilu daban-daban bari in ce tsakanin hausawa da waɗanda ba hausawa ba tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauran ƙabiloli daban-daban domin dukkan irin fitina da sauran abubuwa da ke faruwa suna faruwa ne daga girbe-girben harsunan ɗan adam shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya wa ma'azu ɗan jabal da ma'azu ɗan jabal ya mai tambaya sai yake ce masa kuffa alaika haza ka tsare wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya ishara zuwa ga harshensa ma'ana yake nuna wa ma'azu ɗan jabal cewa harshe shi ne wanda yake girbe-girben abubuwa ta wani mawaki yake cewa harshen mutum kamar maciji ne ko kuma wuta ce wadda take kamawa balbal a daji shi yasa yake cewa ta la ya aura ta imri'in kar ka rika zama musamman a wannan watan mai daraja kana ambatar aibubbukan mutane ko kana kawo wasu maganganu waɗanda na jita-jita ne da ba za su iya haifar da zaman lafiya ba yace to kar ka zauna kana ta irin wannan Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai a kasance da mu sati mai zuwa a kasance lafiya.